أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya aya ta goma sha bakwai a cikin suratul fatih yau kuma insha Allah za mu tashi aya goma sha takwas inda Allah ta'ala yake cewa laqad radiyallahu mu'minina لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وبنجدي تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله تعالى يا يرجد مؤمنين su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda dubu ɗaya da ɗari hudu iz yubayi'unaka ta shajarati lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya wato a nan Udaibiya wani wuri ne kusa da garin Makka Udaibiya rijiya ce kamar yadda je muka yi bayani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi masa mubaya'a a karkashin wata bishiya da Laraba suke ce mata Samura wata bishiya ne mai inuwa wanda galibi duk inda suke hutawa a unguwarsu ko a bayan garinsu akwai irin wannan bishiya ne kamar yadda imrul qais yake cewa ka anni ghadat yau yawma tahammalu da da samuratil na nasifu hanzali ni ina nan ina cikin bakin ciki kamar mai tsinka guna a lokacin da suke tafiya suna barin ainihin wannan samuratul hayyi wato irin wannan bishiya wanda ake hutawa ana tattaunawa wato a unguwa to irin wannan bishiyar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauke zango a karkashin ta shi da sahabbansa suka yi masa mubaya'a akan mutuwa za su shiga garin Makka ko da za su kare tunda an ce an kashe Sayyidina Usman je mun ba da wannan kisa. ba a kashe Sayyidina Usman ba kururuwa ta irin ta shiga amma mazala ta sama ya ce su zo su yi mubaya'a in ya tabbata haka ne za a shiga garin Makka da yaki ko da za a kare haka kuma suka zo suka dinga mubaya'a suna ba da akan mutuwa sai ina Usman shi ma aka masa taka mubaya'a manzala ta suna ɗauki hannunsa na hagu ya dora akan na dama yace ga na Usman ana